fa wannan dai kawai kina faɗa ne ai mata aka fi sani da wannan abu su aka sani da wannan halin amma ba mu ba ai kafin ka samu mace ɗaya ba da tabbas an samu maza dubu wallahi kin san Allah kina bani dariya ko a <laughs> gaskiya na faɗa kai kai kai hmm. ah, ita shi abincin kenan yi wallahi na ne yake ɗaya mai ciwo To, me yasa baki sha magani ba? Eh, na sha magani kamun kwanta yanzu da na tashi na je ya sake ni. Ina ya baki labari. Hmm. To ai yanzu ban da abin kama. Zuwa zan tashi je in dora mana girki domin na ga lokacin mu sai kure. Ah, haba dan Allah yanzu muna fira mai daɗi. za ki ce mai za ki tashi wallahi in kika tashi kin san kina ba zan ji daɗi ba <laughs> so kake kan hajiya ta zo ta mun faɗa ta ce ban ɗora girki da wuri ba kwaran tashin je yin girkin nan kin san me za ki dan ƙara min lokaci kaɗai idan ya so ba zan bari lokaci ya ƙuri ba sai in je in taya kin ga sai ne yake mun biyu ko ta mun asiri a'a to bana abin kaman ga ni sai ta ƙaraso a ni mai amma ga ni kira da abin da ya faru anti amma dai gaskiya ni da ne ce ki babu abin da zai hana ni karɓar soyayyen nan saboda ba ke kika ce kina so ba cewa akai ana son ki haka ne ni ma da sai da na tunanin haka to amma daga baya da na je na zauna kawai sai na cire shi daga cikin raina to ke kina ganin idan ke kin haƙura shi zai haƙura eh haka ne to amma ya zan yi ki dai sake tunani kenan zan duba yiwuwar haka insha Allah ni zan tafi to bari in je da kai ina jin ki kin sa ni a gaba sai kuka ke me faru <laughs> gaskiya ni ya ji ba san ba san aure wanda ya ga su sani ina kaunar sa ba kuta kuta baya so na <laughs> to ki dawo da shine damuwar ki zaki sani a gaba kina tuno kuka to kin ga kwantar da hankalinki ba dai habib bane ba dai habib bane to ni ne miki alƙawarin sai kin aure habib ni din na sai na tsaya akan magana na sai an yi auren nan kuma sai ya soki kuma duk duniyar nan habib ba shi da matar da ta wuce ki Allah hajiya. Da gaske nake miki. Ke ma kina da matsala ne. Kwana biyu duk kulle ki tayi kaɗan. Amma ina shi ina wannan ina wani kike Habib. Waye shi? A minti nawa zaki gama siya zuciyarsa? Jiya da ne ya ƙare. Za a siye miki. Haba ko ke fa. Amma ka kawo ki tsaya kina tuni shara rubuka akan wannan yaran? Me aka yi aka yi shi? Ina son shi ne. Ah, kuma da kika ce kin fasa auren? Ina tambaya ki Latifa ki gaya min me tsakaninki da Habib. wallahi ya ba abin da yake tsakanin mu da shi kin tabbata Allah to yanzu tunda nayi nayi da ke ki gaya min gaskiya kin ki gaya min gaskiya duk ranar da dubinki ta cika na gane wani abu to ranar sai kin gane kuskuren ki a cikin gidan nan kina ji na kina ji na na gaya miki me shegen taurin kai yarinya da bata jin magana wai me yasa ne dan Allah Habib baka kauna Anisa kwata-kwata me taimaka ita ko wannan ya kai wannan mugun tsananta ta <laughs> no wallahi ba komai kawai ni ba na son tana shiga dala ba ka saurara mu me ne funta menene rashin shiga baka son ta shiga harkarka to barin gaya maka wani abu da ni da dan uwanka mun gama yanke hukunci yarinyar na ita zaka aura aure kuma hajiya kwarai kuwa a ah, hajiya ni wallahi yarinyar nan ko yarinyar da ba ta ganin mutuncin mutane Dana bana ka saurara ma ina ma magana kana da mun. To ko kana so ko baka so sai ka auri yarinyar nan Anisa. Ko yau za a daura muku aure kai da ita gobe ka sha guba ka mutu. Can ta matse maka aure sai an yi shi. Babu fashi, matsawar ina numfashi. A hajiya dan Allah dan Allah in ma wasa kike ki hakuri hajiya. Ya haka? Hajiya dan Allah magana nan inda gaske kike hakuri. Wallahi kwata kwata ni ba ta burge na. Ka saurara mun? In na ƙara jin zancen bana ƙaunarta a cikin bakinka sai ranka ya ɓaci. ya zaka ringa gama wannan yarin nan baka san ina da alaka da ita bane baka san yar uwata bace kana kallo na kana gama wannan maganganun saboda kai baka da kunya to bari in gaya maka kaji aure dolan ka ko ka so ko ka ki an yi shi to amma hajiya mutum baya son ba na son ta a cikin zuciyata auren nan ko an yi shi fa bai zama lallai a samu abin da ake so mu muna son ta a cikin tamu zuciyoyi kuma dole ka a samu abin da ake so eh za ka gaya mu wani bai zama lalliya kai da ba za ta taimaka maka a haɗa zuri'a mai kyau zancen banza simi simi da shi sai ka ce wani na Allah ɗauki wannan matsayin jarabta mu haka rayuwa take in ji na shiga mun san mene yau hajiya ba kwata-kwata ba ta san tarayya ta da kai <laughs> Allah sarki ba komai ba ki mata laifin komai ba kawai son zuciyar ta ne <gasps> to ni wannan wace irin rayuwa ce lalle sai har sai ta raba ni da kai kenan to wannan wace irin rayuwa ce so take lalle sai ta raba ni da kai hmm. in Allah ya daba abin da zai raba mu da ki yanzu ki hawo komai ba ina tare kun ji kunya maciya amana kawai Allah ya tona muku asiri Ke da ma na fahimce ki, ke ke sai na mun wulakanci a cikin gidan nan ko? Ah, haba eh, Anisa, me yasa kike kina ga mata irin wannan maganganun ne? Ban zamana wulakantacciya mara asali kawai. Kamare ni akan wannan jakar? Idan kika kuskura kika ƙara faɗar kalaman irin haka sai na yi ƙasa-ƙasa da ke a gidan nan. wallahi sai hajiya ta ki wallahi gaya mata me ba ki ji karaman da take gaya miki a'a ni da ka sani da ba ka ba ba sani ba ni za ka mai yar iska kan me za ka mare ta saboda wata saboda me dan me yanzu hajiya kan wannan yarinya shine za ki mare ni da gaske na mare ka kuma yanzu da mar fara marin ka a cikin gidan nan hajiya don Allah don Imin shiru tsohuwar munafuka ai kin kika asasa wannan bala'i a cikin gidan nan. Kuma bari ga yanki wani abu. Daga yau daga yanzu ki tattare ina ki na ki ba ki ba min gidan nan tunda ba gidan ubanki bane. Kina ji na? Hajiya dan Allah dan annabi ki haƙuri. Kuma kar ki manta da sharaɗin na cika ɗauka kafin ki raba watanni daga gidan iyayena. Ta kori, zan ƙara lalata miki sharaɗina. don ki riƙe mm, da daga nan yarinyar nan ki riƙe ta tsakani da Allah kamar ke kika haife ta ba damuwa kin ga ita kadai dai Allah ibana a yanzu don Allah ki riƙe zumunci ki riƙe ta tsakani da Allah kamar yadda kika nema ba damuwa yaya insha Allahu rabu zai rike Latifa amana kamar ni na haife ta ke ma kuma Latifa ki rike amana ta to ke ne kika sani ke ma kin karya mun na sharar da cikin gidan nan saboda haka na gaya miki ki tattara ki bar gidan nan tunda dai ba gidan ubanki bane ki bace mun gani da Allah ki haƙuri oh, ba za ki tafi ba ba za ba za ki tafi ba oh za ka rama mutane a'a ah, can ki za ka rama mutane sai ce ma bismillah mu buɗa ni da kai mara kunya ko ko wani magana ne Kin rainin wayo. Ke kuma da Allah ka fara can. Kin tsaya ba abin da ke sauri. Hi hi. Ke da aka mara. Ke sa ka ce ba mace ba. Ba abin da ke iyawa sai sai karerayar banza a cikin tsanan. Ga inda zaki ki je take abin da zai amfani baki bakin kasa komai. Yar kauye ta zo da ƙauye ta ta ɓace ki saurayi. Ke kin kasa komai. Hala zo mace. Dala sai ka ci ba ki ma sai da kan huce a kanki. wulaƙanci ne gidan ki ne za ki yarinya au gori ma za ka mun na gida na yi miki gorin eh. gidan da ake ko kuma akwai wani abu yake a cikin gidan ba na son wulaƙan shi ba me yarinya ta miki da za ki kore ta wani wani irin rainin wayo ne kawai saboda haka kawai za ka fitar da gidan da ba za a yi da masifa kawai za ka fitar da da ba a yi haka to mai kai miki eh. da borin kunya tsaye a kan me kai ka je irin wannan dan Allah ita ta jawo abin da ya sa na kore da shi yasa ba za ta yaga bilili ba kawai ta kalli da masifa ni kai saboda ba ke kika ne ta ko to ɗan kowa ne ba ga miki kuma duk abin da kike ta gudu kike ta wannan aure ne ko insha Allah kina raye zaki ga ya tabbata dan aiki ga waya da ya gama duk abin da kike yi wani tunani ki ma daina ki daina shi kamar yaya ban fahimce ka kamar yaya ban taba hana abin da kani na yake so ba wallahi ko ne shi duk sa sai na mallaka masa shi kuma in Allah ya da zan shiga gaba sai wannan abin ya tabbata kuma kina rai zai kuma sai kin participating ni za ka zan tabbata za san cewa aure wallahi ba a tsara salamu alaikum na gajiya muna lafiya to sannu sannu ba. sanninki kuna lafiya lafiya lau to lafiya su kalau mahaifin kira nan alhaji ya hanya wala alhamdulillah an zo lafiya ya mutum ki alhamdulillah alhamdulillah sani da zuwa Allah ya sa mu dace Allah kuma ya kara lafiya amin amin sannufa yawa sani da zuwa wato baban ladifa duk dai abin da yake tafa da ni ka sani sai dai roƙo na ubangiji Allah ya sa ka karɓi bukatar nan tamu ka biya mana ita alhamdulillah alhaji na ji bayananka hmm. kuma na yi murna ba zan ki duk abin da ka ce ba domin duk wanda ya zo ya ce yana san naka to me kaunar ka ne to ubangiji Allah ya sa albarka ya sa da mu kuma za a yi kuma duk abubuwan da suka faru a yi shi kamar bai faru ba saboda idan aka daka ta zuciya da shi dan zumunci sai ya lalace wallahi wallahi baban labi ba wallahi ta kori bata kyauta ba da abin da ta to amma idan aka ce za a bi ta zuciya da shi dan sai zumunci ya baci wannan gaskiya ne to na dauki wannan abin a matsayin kaddara wata jarabta da ubangiji ya kawo mana a cikin dangin ya wuce gaskiya ne abin da ka zo kuma da shi akan maganar latifa da habibu hmm. na amince alhamdulillah Allah ya eh. saka da alheri wato duk inda zumunci yake ba a so ya yanke gaskiya kuma da abu ya faru a bari na gaba ya ji sai ga an zo an warware wannan matsalar wallahi baka ji yadda na ji ɗaci a raina da na zo na tarar bata gidan nan ba na saba in na shigo gidan nan in ganta yadda ka san yadda ka san gidan mahaifinta wallahi ah, to ai mahaifinta ne kai mana alhaji to matar ka fa kanwace a gari Allah sarki kaga ko babu raina in dai da zumuncin ku masu rige ta sosai to alhaji ina maka albashir hmm. da abin da ka zartar akan latifa hmm. wallahi na amince. Allah ya saka ba bukatar wani abu da zaka ci abu ni dai na baka wuka da nama kai abin da ka eh Allah ya saka kuma ka ga ta kori abin da ya faru kar ta ce za ta ji kunya ta zo ma da ido ni dan uwanta ne Allah sarki ya wuce Allah sarki eh wannan tsakanin su ne da yatta ne ma tsakanin Allah ya biya bukatu Allah ya biya bukatu baban Latifa Allah ya biya bukatu baban ba alhamdulillah yana nan eh tuke ja'ira ai da na <coughs> ya sai ki abin ya faru ko gidan muku sannu fa sannu sannu Allah ya kara lafiya ya farka na ce da abin ya fara ai bai kamata ki taho ba sai ki shiga koda makota ne idan kika ga na dawo sai ki zo ki gaya min mm, mm, ah? mm. haka ne da yake lokacin abba ba na yi cina ne shi yasa na to babu komai Allah ya muku albarka gaba daya Allah ya muku albarka a daina biye wa zuciya dai duk abin da ya faru sai a gaya wa na gaba a ce gashi gashi gashi